a wancan da mai jiran gado na biyu a masarautar ta Saudiya, Yarima Muhammad bin Salman ya sanar da kafashi zai kunshi kasashen musulmi zalla har su 34 ne, kuma zai dukufa don yakar ta'addanci a duk yadda yake a kasashen musulmi. ya ce wannan mataki mun ɗauke shi ne don nuna wa duniya irin himmar da ƙasashen musulunci ke da ita don yaƙar annobar ta'addanci. kuma a shirye muke don haɗa kai da illahirin ƙasashen duniya da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa don kawar da wannan cutar dajin da ke ci gaba da bazuwa musamman ma a ƙasashen musulmi. Uh, Talal Ambasi ɗan majalisa a ƙasar Kuwaiti ya yi matuƙar yaba wannan mataki. قيمة سياسية كبيرة جدا ya ce wannan sanarwa tana da matukar mahimmanci a siyasance da kuma a ta bangaren yaƙi a siyasance illahirin ƙasashen da ke wannan ƙawance suna da mafuskanta guda a kuma ta bangaren ƙarfin soji ƙawancen wani hannunka mai sanda ne ga ƙasashen duniyan da suka yi kaka gida a yankinmu na gabas ta tsakiya da su janye sojojinsu da makamansu daga ƙasashen musulmi su bar mu mu magance matsalarmu da kanmu أهل المشكلة هم المسلمون duk da cewa jawabin ya nuna aniyar ƙawancen na haɗin gwiwa da illahirin ƙasashen duniya sai dai rashin sanya ƙasashen iran da iraki da siriya da oman a ƙawancen ya sanya tun kafin a yi nisa wasu suka fara yin tofin alatsi ne ga wannan kawancan. Eh, ya ce wannan ƙawance zai ƙara rura rikicin ɓangarancin aƙida a yankin nan ne. ƙawance ne da ya mayar da ƙasashe na galibin mabiya tafarkin shi'a saniyar ware. kadan hasso ake da gaske a yaƙi matsalar da ta shafi musulmin duniya baki ɗaya babu ta yadda hakan zai yi nasara sai an manta da bambancin aƙida da tafarki kana mun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Shi kuwa Taisir Atwan jami'i a cibiyar koyar da dabarun yaƙi da ta'addanci a Labanan rubutawa ya yi a jaridar Asafir cewa batun ba shi da alaƙa da bambancin aƙida domin kin sanya kasar oman da ke bin tafarkin ibadiyya wanda baya tare da 'yan shi'a ko 'yan sunni wata manuniya ce da ke fayyace manufar ƙawancen a gani na wannan ƙawancen ƙasashen na larabawa sun amsa kira ne da kiran da obama da sauran manyan ƙasashen duniya suka yi musu na su ƙara matsakaimi wajen yakin da suke da ta'addanci shi kuwa ja'afar turabi memba a kungiyar badar da ke iraki cewa ya yi dama tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan daka lam ya'ud khafiyan saudiya bi sarih hiya sabab yace ba a boye batun yake ba Saudiya ita ce tushen ta'addanci, don haka iyayen gijinta suka ba ta umarnin cewa kamar yadda kika kirkiri ta'addanci to maza maza ki je ki murkushe shi don kawo ƙarshen kashe-kashe da tashe-tashen hankulan da ake a duniya. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.